بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يو درس من نوك يا يو درس من أشرين ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ko ka za mu ce ikhtalafa al-fuqaha ne ta'arud sai ai tarje. <laughs> darasi na 21 a yau yau nawa ne ga wata 12 12 ga watan rabi'u Thani a hijira 1427 wanda ya dace da goma ga watan biyar miladiya 2006 a kafin mu shiga karatun yau akwai wuri da muka yi wuri da ya mana rigima ko a mu koma inda yake cewa fa in kana man fawqahu shaykhan lidhalika al-musannif wajen anwa'u ta'liq yace daga cikin ta'liq wa minha an yahzifa man haddathahu wa yudhifahu ila man fawqahu yana daga cikin ta'liq mutum malami ya yanke wanda shi ya zantar da shi hadith din sai ya dangana hadithin ya zuwa ga wanda yake sama da shi to yace fa in kana man fawqahu idan wanda yake sama da shi din sama da shi wanda ya masa hadith din shaykhan lidhalika al-musannif shine malamin wannan mai yin ta'liq din wannan musannif din a wato mai littafin da yake yin ta'liq din faqad ikhtulifa fihi to an yi sabani hal yusamma ta'liqan aw la ta'liq ne ko ba ta'liq ba aw la din nan bi ma'ana hal yusamma ta'liqan aw yusamma tadlisan hmm. za a ce wannan ta'liq yayi ko ko tadlis yayi domin surarsa tadlis ne domin tadlis dama shine ka zo wajen malaminka wanda yake kayi riwaya daga gare shi ka ji hadisai amma sai ka ruwaito wani hadith din amma sai ka samu wani hadith da ba daga wajen ka ji ba ka ji daga wajen wani ne da shi kuma ya ji daga wajen wannan malamin naka to sai ka sai ka sai ka aje malamin naka sai ka faɗi sai ka ce ka ji shi daga wajensa kamar alal misali almajiran malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa sai su ji wata sun ji sun halarci darasin bukhari da sahih bukhari da tafsiri suka ji yayi magana to amma kuma sai suka ji wata magana ta sa daga wajen wani daga cikin daga wajen malam lawal abubakar alal misali daga wajen malam abubakar mahmud gumi to sai almajiran da sai wani daga cikin almajiran da wannan ce silsilarsa almajirin malam gumi ne ya ji daga wajensa to me da ya ta sai ya silsilarsa sai ta isnadinsa sai ya zamanto an malam lawal abubakar mm, an malam abubakar mahmud gumi to da kawai ya tashi sai ya ce qala sheikh abubakar bai faɗi lawan abubakar din ba qala sheikh abubakar gumi to wannan me ake wannan a wajen malaman hadisi shi ake ce mata tadlis shi ake ce mata to idan mutum mai yin ta'aliki shi ma yi irin wannan za a ce masa wannan ta'alik yayi ko kuwa tadlis yayi dan surar sa tadlis ce za a ce yayi ta'alik ne ko ko za a ce yayi tadlis to shine al-hafiz ibn hajar yake cewa was sahih fi hadha at-tafsil tafsili ake a cikin wannan fa in urifa bin nafs aw al istiqra an fa'ila dhalika mudallis qudiya bihi wa illa fa ta'liq idan aka san bin nafs nafs aka san wani daga cikin malamai ya ce me yin wannan shi wannan musannif din mudallis ne aw bil istiqra ko kuma aka bibiye shi aka bibiyi ayyukansa aka ga yana yin tadlis wanda nuna mana cewa kenan waɗannan su ne daga cikin hanyoyin da ake gano tadlis annas min al-imam min imamin min al-a'imma ko kuma al-istiqra al-istiqra shine tatabbu'in juz'iyya akan cewa yau yayi gobe ma yayi a wannan gobe ma yayi a wannan shikenan sai ai hukunci akan sa da cewa wannan mudallis ne to idan aka sani in aka gano ta hanyar annas aw al-istiqra anna fa'ila zalika mudallis cewa wanda ya haka din mudallis ne qudiya bihi sai hukunci da wannan a ce wannan tadlis ne wa illa fa ta'alif in ko ba haka ba ta'alif ne wani alhafiz ibn hajar ya kawo matsalar a dunkule amma maganar wanda ake maganar a kanta imamul bukhari ne domin alhafiz abu abdullahi ibn manda ya dangana imamul bukhari da tadlis saboda yin irin wannan domin yakan ce qalali hisham ibn ammar hmm? yana yakan ce qalali affan yakan ce qalali affan daga cikin malamansa to sai al-hafid ibn manda yace bukhari tadlis yake yi domin me zai sa shi ya kifa ɗan sigar tahammul cewa haddathani ko sami'tu sai ya koma ya ce qala saboda haka yace al-imam al-bukhari mudallis to shine su kuma sauran malamai suka ce a kansa cewa ba taba jin wani yayi yayi nafsi akan cewa imam al-bukhari mudallis bane kuma istiqra bai taba nuna cewa imamul bukhari mudallis bane don haka ba abinda za mu hukunci da wannan magana ta imamul bukhari illa mu ce ta'aliq ne wanda yake shine ibnu daqiq al-eid ya faɗa to wannan imam al-hafiz ibnu hajar yana ishara zuwa ga wannan maganar amma ibnu daqiq al-eid da yace ta'aliq ne sai ce amma kuma sahihi ne amma kuma sahihi ne domin at-ta'aliq a wajen imamul bukhari kashi biyu ne akwai wanda zai yi bi sigatil jazm akwai wanda zai yi bi sigati tamrid wanda zai bi sigati aljazm shine kamar wannan yace qala qala umar qala nafi' hmm, qala affan hmm, qala ahmad ibn hanbal wannan duk ta'alif ne yake yi sawa'u sawa'u yayi ne zuwa ga malamin sa ko ba malamin sa ba to idan ya kawo shi da wannan sigatul jazm bi ma'ana ya fadi fa'ilin ya fadi wanda ya fadi fa'ilin to in yayi haka wannan hukuncinsa cewa tsakanin imamul bukhari da wanda ya ce yayi da wanda ya ta'aliƙin zuwa gare shi to isnadin ingantacce ne kamar ya ce maka ne ni na wadatar maka da bincike akan halin isnadi in kawai na ce maka qala fulan to da tsakanina da wane ingantacce ne ya rage kai kuma sai ka je ka duba eh, daga wannan wanda na ambata zuwa ƙarshen isnadin mai hukuncinsa akwai ittisal akwai sikatin ruwat babu illa sai kai hukunci da cewa ya inganta amma tsakanina da wanda ne ta'aliki din na na dauke maka wannan nauyi nau'i na biyu kuma shine wanda yake bi sigati tamrid kamar ya wa yuzkar an ibn abbas wa yuzkar an usman to wanda yi shi bi sigati tamrid yana nufin cewa bai yanke da inganci tsakaninsa da wanda ya aliki ya zuwa gare shi ba shi wannan bai baka wannan kafalar ba saboda haka hatta idan bukhari ya ce ya dangane da malaminsa ta'alik ne amma ingantacce ne tsakaninsa da shi shi yasa imamu suyuti shi shi shine me zai sa ma kai ta wannan kewaye kewayen kawai ka ce ittisal ne muttasil ne idan dai malaminsa ne wanda ya ta'alik din zuwa gare shi da matsala akan malaminsa ne a kuma hafid ibn hajar shi kansa a cikin nukat ya tabbatar cewa hadis akwai hadisai da imamul bukhari zai yi ta'liqin zuwa ga malaminsa yace qala hisham ibn ammar ko yace qala adam ibn abi iyas ko dai faɗi wani daga cikin malamansa da sigar qala amma sai ka ko in ka koma at-tarihul kabir ko ka koma al-adabul mufrad nasa sai ka ga ya kawo yayi tasrihi da isnadi yace haddathani adam hmm? ko sami'tu min adam wanda yake nuna cewar kenan da yace qala din nan da ya kawo shi da sigatut ta'liq ba wai dan bai ji hadisin daga wajensa bane an gane shine imamu suyuti ke cewa wa ma rawa li shaykhihi bi qala fa fil kum lahu ittisala abinda imamu bukhari ya ruwaito zuwa ga malamin sa da sigar qala to a bisa magana wadda take mafi inganci kai hukunci da cewa ittisal ne amma sa yace wa ma la hala dasiwahu dabitu fataratan waslun wa ukhra sakitu amma wani imam al-bukhari ba shi da ka'ida akan wannan wani lokaci wasul ne zaka ce muttasil ne idan ya zamanto wanda yake yin haka ba a san shi da yin tadlis ba wata wa ukhra saqit wani lokaci kuma ya zamanto sakit ai bi ma'ana munqati yankakke ne babu ittisal saboda mun mun fahimci wannan abin nan ba mu da sauran rigima da da wannan gabar ta hafiz ko har za ku sauran rigima Eh? idan aka yi ta'aliq idan malami mai littafi yayi ta'aliq tsakaninsa da malaminsa wanda ya yi riwaya daga wajensa menene hukunci ba wai bukhari ba kowane malami idan ya hukun idan ya riwaya ya riwaya daga wajen malaminsa in yi ta'liq tsakaninsa da malaminsa menene hukunci na'am na'am na'am ahsan na'am wannan sai ya zamanto ta'aliq sai ya zamanto ta'aliq to amma idan ya zamanto wanda ya irin wannan imamul bukhari ne me hukuncin wannan ta'aliqin za mu ce ma imamul bukhari mudallis ne ba mudallis bane saboda haka wannan ta'aliq ne menene hukuncin wannan ta'aliq ittisal hukuncin sa ittisal menene dalilin mu na cewa ittisal ne hukuncinsa a to ai mun ga mun kora wannan tadlis mun gama da wannan cewa ba tadlis bane ta'liq ne to amma shi kansa ta'liq din mun yi hukunci a kansa da cewa ittisal muttasil ne me yasa muka yi hukunci da cewa muttasil ne a wajen Imam al-Bukhari na'am salih saboda ibn Dakiq al-Aid ya faɗa cewa imamu bukhari idan ya ce kwala fulan to wannan ta'aliki ne amma ta'alikin nan sani kuma sahihi kuma kamar yadda ka bayyana cewa buhari ya ta'alikin sa ya kashi zuwa kashi ya ahsant eh wanda yake shiga to tabri Eh. Eh. wannan ingantacce ne tsakaninsa da wanda ya da wanda ya ta'liq da gare shi wannan shine wato saboda ta'liq ne da ya kawo shi bi sigatul jazm saboda haka ya inganta tunda kuma wanda yake tsakaninsa da shi malamin sa ne mubashara dan haka an samu ittisal tunda sharadin inganci al ittisal sannan abu na biyu wanda akwai wani karin dalili da za a kawo na'am na'am ahsan in wani lokaci zai kawo wannan kala din in aka koma yakan ce kala daga wajen wani daga cikin malamansa amma aka koma wani littafi daga cikin littafansa kamar tarihul kabir ko as ko adabul mufrad sai a ga ya kawo shi da tansisi akan sigatul abin sigatul tahammul cewa haddathana ko sami'tu wadih na'am na'am saboda ba su da manhaj ba su da ba a san manhaj ɗinsu ba shi imam bukhari an san tsarin sa an san manhaj sa saboda malamai sun bibiye shi sun yi istiqra'in manhaj sa, shi yasa aka fitar da wannan hukunci sauran ku ba su da manhaj shi yasa Imam suɗe ce wa ma laha wa hudabitu amma wani Imam bukhari ba shi da ka'ida ba ta da wata ka'ida akan istimalin wannan lafzin wani Imam bukhari babu dalilin da za a ce wannan ingantacce ne ko ba ingantacce ba shine yanzu kaga kamar alhafizul mizzi alhafizul mizzi ta Habibul kamal ya dauki wani irin wannan kaida ta imamul bukhari idan a cikin tahdhibul kamal da yake kawo labarukan rijalul hadith rijalul kutubis sita idan ya gaya maka idan ya ce qala ahmad ibn hanbal to isnadinsa tsakaninsa da ahmad ibn hanbal ingantacce ne amma idan yake cewa idan yace maka wa an ahmad ibn hanbal ko wa yurwa an ahmad to wannan bi ma'ana bai maka bai tabbatar maka da ingancin ba shi kaga ya eh, wannan ya faɗe shi a muqaddimar tahdidul kamal saboda haka an san cewa wannan manhaji ne nasa amma wani imamul bukhari ba shi da wannan manhaji hafizul mizzi shi ma ya dauki wannan manhajin to wanda aka san manhajin sa ko kuma wanda ya faɗa yayi tafsiri akan manhajin sa sai ya dauka wannan tsarin sa ne amma wanda bai haka ba ba za ka sa masa ba dole sai kai istiqra to a al-hafiz ya ce ya gaya mana dalilin da yasa aka dauki al-mu'allaq ya zamanto daga cikin al mardud me yasa me yasa alhadithul mu'allaq ya zamanto yana daga cikin nau'in alhadithul mardud na'am na can karfe na'am eh kai din na'am ahsan li jahalatil wasif saboda wanda aka yanke ba a san shi ba ba a san halinsa ba fika ne ko ba fika ba to a ah, hukumu ta'dil alal ibham yau abinda za mu yi a karatunmu na yau at-ta'dilu alal ibham menene hukuncin wanda ya ya tabbatar da adalcin rawi amma ba tare da ya faɗi shi ba ya yi ta'adili tare da ibhami ya ɓoye sunansa amma kuma ya addala shi ya mai da shi adali fiƙa amma kuma bai faɗe shi ba me hukuncin wannan fa in qala yani idan rawi ko musannif ce jami'u an man ahdhifuhu thiqat dukkan waɗanda na yanke su ban ambace su ba amintattu ne ja'at mas'alatu ta'dil ala al-ibham to in har ya faɗa haka to wannan mas'alar ta'dil ala al-ibham ta zo mana tana daga cikin matsalolin da malaman musala malaman usulul hadith suka yi magana akai menene hukuncin rawi ya ce haddasani a siqa ko kuma haddasa ni fiƙatun indi hmm? ko as-siqatu indi me hukuncin wannan kaga shi ya ce fiƙa ne bai gaya maka kowaye ba to za mu yadda da shi saboda tunda ya lamunce mana in kuma mun san shi ahali ne ya faɗi wannan ko kuwa ba za mu yadda da shi ba to malaman hadis sun yi magana akan wannan to ita ce matsalar da zamu zo akan wannan wato hatta wanda yayi ta'liq ma in yayi ta'liq yace wanda na ya shafe su dinnan dukkan su thiqat ne kamar yadda Imam al-Bukhari yayi yace in nace maka qala Uthman to bi ma'ana tsakani na da Uthman dukkan su thiqat ne na yadda da su shine kamar wannan ai to menene idan kowa wanda diye haka me za a yi masa wannan hukuncin ko Bukhari ko ba Bukhari ba wa inda al-jumhur la yuqbalu hatta yusammi ko hatta yusamma a wajen jumhur ba a karɓar wannan har sai an ambaci shi wannan wanda aka yi wanda aka yi ibhamin nasa wannan wanda ba ambaci sunansa ba domin ma'anar ibham shine ka ki ambacin sunan mutum ko ka ce rajul ko ka ce imra'a eh? ko ka ce a a asiqa ko kuma ka ce haddathani mau eh? eh shi ma wannan ya daga cikin malla attahimuhu kwarai ahsan ya daga cikin uslubin da suke faɗa amma wannan ba ta'dil bane dan adamul ittiham la yaqtadi ta'dil in kace wanda bana tuhumansa wannan ba ka mai da shi adali ba in kace wanda ba in kace wanda bana tuhumar sa baka tsarkake shi ba bi ma'ana wa zai mastur zai iya shiga ciki dan mastur ba mutahan bane wanda baka tuhumar sa wato bi ma'ana ba makareci ba in kace wanda in kace wanda baya wanda ba wanda bana zargin sa da ƙarya ya gaya mu to ai mastur ma yana cikin wannan to <clears throat> lakin qala ibn sala mun mun ji abinda jumhur suka faɗa ko me me maganar jumhur la yuqbal hatta yusamma lakin qala ibn salah huna ibn salah abu amr ibn mai muqaddima ta ta mustala yace in waqa al fi kitabin التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده إذا ونن تعديل إن إذا ونن إن وقع إذا شاري cikin isnadi in ya zamanto a cikin littafi ne da yayi iltizamin da suka yi iltizamin inganci ultuzimat sihhatuhu kal bukhari da aka lizimta da aka lizimci ingancin duk abin da ke ciki kamar sahihul bukhari to fama ata bil jazmi dalla ala annahu thabata isnaduhu indahu idan yazo da sigal jazm kamar yace qala kamar yace qala kamar yace qala shu'ba ko qala malik to isnadinsa ya inganta a wajensa wa inna ma hadafa li gharadin min al aghrad abinda yasa ya sha to ya shafe bi ambaci abinda yasa yayi ta'liq din saboda wata manufa ce daga cikin manufofi Imam al-Bukhari yana da manufa da yawa da yake yin ta'liq wanda al-Hafiz Ibn Hajar ya fatse su a cikin muqaddimar tagliq at-ta'liq da kuma muqaddimar hadith sari da kuma a cikin nukat na Ibn Salah nukat ɗinsa ya ce ta wani lokaci imamul bukhari zai kawo hadith musnad kamar hadithin innamal a'malu binniyat ya kawo shi musnad da sa kamar yadda ya kawo shi a farkon littafin amma a can wani waje kuma sai kai sai kawai ya ce wa qala umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam mal a'malu binniyat kaga a waje na biyu me yayi kenan ta'liq da wace siga da sigatul jazm to irin wannan imam al-bukhari yana yin haka ne saboda idan ya zamanto cewar hadith a wajensa ya zamanto isnadinsa ɗaya ne kuma mataninsa ɗaya ne to maimakon ya sake maimaita shi da wannan isnadin da matanin sai ya kawo shi da sigar ta'liq saboda ya kira littafinsa al-mukhtasar mukhtasar kuwa shine wanda yake yake kokarin ya takaita abubuwan da ke ciki maimaitawa baya daga cikin ikhtisar to don haka imamul bukhari ba zai maimaita hadith guda ɗaya ba sai idan akwai wata fa'ida isnadiya aw matniya da wuya imamul bukhari ya maimaita baya da wuya ya maimaita isnad hadith da isnadinsa da mataninsa a wuri biyu in ka ga ya maimaita isnad ya maimaita hadith to akwai wata fa'ida isnadiya ko matniya a ciki in ko ba haka ba to sai ya kawo shi bi sigati ta'liq kawai saboda ikhtisar wani lokaci kuma yana yin ta'aliq saboda abin da yake so ya kawo ba hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadis ne wanda yake mawquf ala sahabi ko maqtu ala tabi'i sai ya kawo shi bi sigatil jazm bi sigati sai ya kawo shi da surar ta'liq domin ya fitar da shi daga mawdu'in littafinsa tunda littafin sa ya sifata shi da cewa al-jami'u sahih al-mukhtasar al-musnad al-jami'u sahih al-musnad al-mukhtasar min ayami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa akhbarihi ila akhiri ya kira shi al-musnad al-musnad shine wanda yake isnadin sa muttasil kuma marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka al-mawquf kaga bai shiga ciki ba ko to idan ya kawo alhadithul mawquf a cikin littafinsa kamar yadda yake kawo alhadithul musnad sai ya ce to ai baka kamata ya ka gyara sunan littafin ka ya Imam al Bukhari ya Imam Abu Abdullah ka gyara sunan littafin ko dai ka cire wannan musnad din ko kuma ka ce al musnad wal mawquf wal maqfu tunda ka ce al musnad kamata ya kawo ahadithul al ahadith al musnada to dan kar ai masa wannan istidrakin shi yasa idan ya kawo al ahadithul mawqufa ko maqtu'a sai ya kawo su bit ta'liq sai kawo su da ta'liq an gane an ga dalilai biyu kenan ko kuma ya zamanto cewar hadith yana da hadisi wanda yake ya inganta a wajensa amma bai inganta da sharaɗin ya sanya shi a cikin aljami'u sahih ba domin imamul bukhari ya inganta hadisai da dama harijus sahih ko imamu tirmidhi ya tambaye shi hadisai a cikin ilal dinsa a cikin ilal ilal tirmidhi na karshen littafin na karshen aljami aljami tirmidhi ya da ilal guda biyu akwai ilal as-saghir wanda yake a karshen aljami littafin sa akwai kuma al-ilal kabir wanda yake littafi ne wanda yake yayi shi na ilal wanda yake tambayar imamu bukhari kamar su'alati yana tambayar kan hukunci kan hadisai imamu bukhari ya hukunci akan su da inganci amma ba sa cikin littafin sa al-jami'us sahih to idan ya kawo irin waɗannan hadisai ɗin duk da yake sun inganta a wajensa amma ba lallai ya zamanto sun inganta a sharaɗin da ya sanya na fitar da su a cikin aljami'a ɗinsa ba to saboda haka idan ya sami irin waɗannan hadisai ingantattu ne amma ba su cika ɗinsa na jami'u sahih ba sai ya kawo su da sigar ta'aliyar an gani haka sababi guda uku kenan alhaji ya faɗi wajen ba guda shida da yasa imamul bukhari yake yin ta'aliyar mu dai mu nan mu wadata da wa'annan guda uku rashin rashin san tikrar na biyu kuma ko ya zamanto hadith din mawquf ne ko maqtu sannan na uku kuma ya zamanto ba ingantacce bane ala shartihi fil jami' sahih abin da yana da wannan shine wanda al-hafiz ibn salah yake ishara zuwa gare su فما أتى بصيغة الجزم وإنما حذف لغرض من الأغراض وتو أبن دي سايكا وشي بالتعليق saboda wata manufa daga cikin manufofi wanda yake mun faɗi guda uku daga cikin wa'annan manufofi a sauran kuma ina na ba ku assignment ina son mako mai zuwa a je a kawo min asbabu ta'alif a wajen alhafiz ibn hajar kowa ya kawo a rubuce zan karba ba tambaya zan yi anan ba kowa ya kawo min shi a rubuce asbabu ta'alif inda al-imam al-bukhari me yasa imam al-bukhari yake yin ta'alif ina son kowa ya kawo min a mako mai zuwa a rubuce me yasa imam bukhari yake yin ta'liq eh maraji zan ba ku maraji guda uku annukat ala kitab ibn salah na mustalah ne sannan muqaddimat al-hadi sari muqaddimat fath al-bari sannan kuma taghliq at-ta'liq taghliq juz'i hudu ne na dukkan su na hafi na al ibn hajar kwa iya karawa da wannan sharh Alfiyatu fath al-mughith na al-imam as-sakhawi sharh alfiyat al-hadith da kuma tadribur rawi na al-imam as-suyuti ai maraji din sun ishe ku duk dai maganganun hafiz ne ake daukowa Eh, hadith tari in ka kawo daga marji guda daya bana in ka kawo dai daga cikin marji guda daya ka fadi daga marji dinka maganganun da ka kawo in ka kawo ƙari in ka kawo wani abin da yake baya cikin wani marji kai ishara gare shi in kuma marji guda daya ka ɗauka ka kawo mun shi mulakhas kuma da larabci da larabci wanda kuma ba zai kai da larabci za a na'am wa ma ata fihi bi ghairil jazmi fa fihi maqal wanda yazo shi ku ba da sigar jazma ba ba da sikar ba da yankewa ba fa fihi maqal to akwai magana a cikin sa bi ma'ana akwai intiqadi akwai suka a cikin ingancin sa wa qad awdahtu amthilata dhalika fi nukati ala ala ibn as na kawo misalan waɗannan a cikin annukat ala kitab ibn as-salah littafin sa annukat ala kitab ibn as-salah saboda haka ma ya ma bayar ma da ya ba bayar da marji'in ba hmm. to me yasa mun ji kenan wannan an yi togaciya ko aljumhur ba sa karban cewa haddasani as-siqa ba sa sallamawa ko amma an yi togaciya togaciyar shine ga ga wanda ya rubuta littafi ya sharɗanta ma kansa ingancin duk abin da zai fitar aji to cewa shi wannan wanda ya share a ciki domin share ta'liq kamar ta'dil ne ma'al ibham ko ba haka ba idan ka idan ka zo ka sami isnadi ka share farkon sa kamar ka ce ne haddasa ni thiqa duk ɗaya ne ko ba bambanci to an yi togaciya an ce wanda ya lizinta ma kansa inganci shi za a duba a gani wanda ya kawo da sigatul jazmi a karba ya inganta da siqatit tamrid kuma fihi maqal to su ka sauran wanda ba su sanya wannan wannan ba wanda ba su sanya ba sanya ma kansu wannan sharadi ba su hukuncin sai yana nan akan cewa idan suka ce haddathani as-siqa ba za a karba ba ko idan suka yi ta'liq ba za a karba ba yana daga cikin ismul mardud ko to me yasa malami tunda imamul bukhari shi ya sharɗanta ma kansa siqa aka yadda da shi amma wani wanda ba imamul bukhari ba idan yace haddasani as-siqa ba za a yadda da shi ba na'am na'am an bibi sharaɗin sa an ga ya cika sharaɗin sa wanin sa fa ya ba samu ya cika sharaɗin ba eh wannan ɗaya daga cikin dalilai kenan ya shar'anta ma kansa ya ce fiqa ne amma sai a bibi a ga kuma kan cewa akwai waɗanda yake yi musu ibhamin su zamanto ba fiqat ba kamar imamu shafi'i zai ce haddathani fiqatu indi in kaji imamu shafi'i ya ce haddathani as-fiqatu indi yana rufin ibrahim ibn abi yahya ibrahim ibn abu yahya din ibn abi yahya a wajen malaman hadisi matruk ne gani la tajuzu riwayatu anhu bai halatta ma a karɓi riwaya daga riwaya daga wajensa ba ko dan a ƙarfafa hadisi za'ifi ba a riwaya a wajensa hadisin sa wujuduhu wa adamuhu sawa amma kuma imamu shafi'i in ya tashi riwaya daga wajen sai haddasa haddathani as-siqatu indi wannan ya daga cikin dalilin malaman hadis na rashin karɓan at-ta'dil ma al-ibham cewa imamu shafi'i ga matsayinsa amma ya yadda da wanda yake ba ba bane ya yi da wanda yake ba siƙa ba ne to amma waɗannan waɗansu malamai sun ce akwai waɗanda idan suka ce haddasa ni a siƙa ana yadda ana karɓa daga wajensu daga cikin wanda suka ambata akwai al'imam malik al'imam malik idan ya ce imam ahmad ya ce idan malik ya ce haddasa ni siƙa to kake wata wata ka karɓa domin imam malik yana da yana da tsantseni wajen riwaya ma kana ashaddan tiqadi malik lirrijal haka imam ahmad ya ce ya ce abin nan jinjina maza masu riwayar hadisi da imam malik ya ce yake yi tsananin nasa ya isa hmm? ya kawo da irin wannan abin nan a sigar ijabi haka nan bayan imam malik akwai yahya ibn sa'id al-qattan da abdurrahman ibn mahdi cikin malaman imam ahmad kowannensu su imam ahmad yace idan yace haddasa thiqa to wannan kar ma ka bata lokacin ka ce za ka binciki ko wane ne saboda su mutane ne waɗanda suke an san su da tsantseni wajen sukan wajen intiƙa wajen intiƙa amma kuma duk da haka duk da haka wannan duk da haka wannan bai kore ana a samu fa daga cikin su ba imam malik ka'idarsa cewa an tambaye shi kan wani mutum fiƙa ne a wajenka yace ka ganshi a cikin muwaffata yace a'a yace law kana thiqatan la ra'aytahu fi kutubi da thiqa ne da ha ganshi a cikin littafai na shine muwaffa to an samu mutane a cikin muwaffa amma ko ba thiqat ba hatta imam shi kansa imam malik ya shaida da wannan kamar abdul karim ibn abil makhari eh, yana daga cikin daga cikin ahlul basra da suka zo madina abdul karim ibn abil makhari yana daga cikin wanda yake a wajen malaman hadis baki ɗaya da'if ne amma imam malik ya yi riwaya daga wajensa to shi ne hadda aka gaya ma imam malik halinsa yake cewa kyan sallarsa ce ta ruɗe ne na gan shi ya iya sallah saboda haka sai wannan ya sanya shi hayar ruwaya gare shi ya sa shi a cikin muwafa wato sai ka isa sai ka sai ka isa a wajen a wajen a wajen a wajen a wajen itikani sannan imam malik har zai yadda ya sa sunanka ya san ya yi ruwayar hadisi daga wajenka a cikin muwaffa ya ambace ka a cikin muwaffa to abdul karim ibn abil mahariq saboda matsayin saboda kyan sallarsa imam malik ya sanya shi a cikin kafinsa amma sai ya bayyana kan cewa da'if ne wajen malaman hadisi saboda haka ka'idar gabaki ɗaya amma ce a wajen jumhur duk da yake waɗansu sun yi togaciya kamar yadda imam ahmad ya yi togaciya akan imam malik din da kuma yahya al da abdurrahman ibn mahdi domin idan mutum abin da ya sa kuwa saboda ba wai an ce ne ba za a karba ba za a karba amma wannan matsayin magana ce ƙaun ne magana ce daga cikin maganganu wanda idan aka sami kishiyarta kishiyarta din za ta iya yin tasiri alal misali idan imam malik ya ce haddasa ni sai aka sami wani ya zo ya soki wannan siƙa din to wancan ba za a ce ba za a saurari maganarsa ba tunda imam malik ya ce ai ai wannan fiqa ne a wajensa a'a kamar yadda idan aka samu sabani tsakanin maganganun immatul jarh wa ta'dil ake yi in wannan ya faɗa wannan ya saba sai a zo a auna a gani wanne za a karba wanne za a buƙaci wanne za wanne za a buƙaci dole ya kawo tafsiri wanne kuma za a karba ko da bai kawo tafsiri ba wanda zamu zo mu yi wannan a cikin ilmul jarh wa ta'dil zamu dawo zuwa ga wannan matsalar a wajen jarh wa ta'dil amma wannan ta da wannan babin shine kan cewa at-ta'dil ma'al ibham da ita da at-ta'liq babin su daya an gane kuma ba a karba a jumhur ba ta karba sai dai kawai an yi togaciyar waɗanda suka rubuta tafai ingantattu kuma suka sharɗanta cewa ba abinda za su kawo a cikin littafin su sai ingantaccen hadisi dan haka abinda suka kawo na ta'liq a cikin littafin su shine za a duba a gani idan inda sigatul jazm ne sahihi ne in ba da sigatul jazm bane fa fihi maqal yayi nan wajen to mu shiga cikin mursal ko ka mu tsaya a nan na'am ai shi din ma ake nufi shi din ma ake nufi imamul bukhari ma ake nufi ko da yake imam muslim yana da ta'liqat amma ta'liqat din imam muslim ba su kai yawan na bukhari ba sannan kuma abin nan a hukuncin su daban yake da hukuncin na sahihul bukhari mu karanta mursal to al-haddul mursal al-hadithul mursal wasani menene yake nufi da asani dinnan a daga hannu na'am التعديل على الإبهام نعم الثاني اها ايوه الابن ال a kafi sa na bin da yawa yanzu muna cikin almardud ne al'awwal daga cikin alhadithul mardud shine mu'allaf wasani daga cikin alhadithul mardud shine al-mursal eh, wato muna cikin dangi dangi na alhadith al-mardud الثاني daga cikin sa shine al-mursal al-mursal ismu maf'ul min arsala arsalahu yursiluhu fa huwa mursal a ma'anarsa fil lugha malamai sun yi sabai daga ina aka dauke shi an ce daga al-irsal ne bi ma'anar itlaq itlaq wato saki ba kaidi kamar idan aka ce hadith mursal ne wato wanda ya ruwaito shi ya sake shi bai kayyade shi da rawin da ya ruwaito ba ya sake shi kawai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi daga wajen waye ji ba bai kayyade shi ba kamar yadda Allah wannan ma'khudun min al-irsal abin nan daga cikin ma'anonin al-irsal shine al-itlaq alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza ay anna atlaqna ash-shayatin 'ala al-kafirin Allah ya saki shedanu su tafi wajen kafirai dan su kara batar da su waɗansu kuma suka ce a'a al-mursal ma'khudun min naqati min naqatin mirsal taguwa mai yawan ai ai sari'ati sayf mai yawan mai sauri wajen tafiya suke istishhadi da maganar Ka'ab ibn Zuhair a cikin banar Su'adu amsat Su'adun bi ardin la yuballighuha illa al-itaqu an-najibatu al-marasilu amsat su'adun bi ardin la yuballighuha illa al-itaqu an-najibatu al-marasilu yace itaq yani al-laqatu al-itaq النجيبات المراسيل أي السريعة في ta zamanto a wuri wanda yake baya ba wanda yake kaita sai taguwa wadda take kyawawan ta abin nan taguwanni sannan ko masu saurin tafiya ita ce almarasilu to me alaƙar sur'atu sayr saurin tafiya da kuma irsalul hadith suka ce alakar shine mai yin irsal kamar yayi gaggawa maimakon ya faɗi isnadin kawai sai ya gaggawa ya faɗi matan din yana cikin riwayar sai ya tsallake ya gaggawa ya faɗi matan din waɗansu kuma suka ce a'a ma'anarta daga ja'al min ja qaumi arsalan mutane sun zo ai mutafarriqin jama'a jama'a kamar aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu salla alaihi ashabuhu irsalan sahabbai sun yi masa sallah jama'a jama'a ai ba su zo su an yi jama'a guda ɗaya aka yi masa wayannan su zo su sallah wayannan su zo su sallah to ma'anar irsal bi ma'ana wato ya kawo ya kawo hadithin mutafarriqin isnadin daban matanin daban bai zamanto isnadin ya haɗe da matanin ba wannan su ne ma'anonin da suka faɗa fil na almursal wanda yake daga ciki na farko din shine yafi eh, shine ma dan haka ma suke ambatan shi daga farko cewa bi ma'ana al-irsai al wa adam at Ya yace huwa ma saqata min akhirihi min ba'd tabii shine hadisin da da rawi ya yanke daga ƙarshensa bayan tabi'i ɗin da yake riwayarsa bi ma'ana bayan tabi'i sai sahabi to idan in aka cire aka yi aka cire sahabin eh, wannan sai ya zamanto shine irsal din shi yasa ake cewa al-mursal shine marfu a marfu'u tabi'i a tabii ya dangana abu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma adafahu tabii ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir shine al-mursal wa huwa al-mursal wa suratuhu yace suran mursal an yaqula at-tabi'i shine rawi tabi'i sawa'an kana kabiran sawa'un kana kabiran aw saghira ko babba ne ko karami wannan yana ishara ne zuwa ga wani saɓani waɗansu sun ce ba a ce ma hadisi mursal sai idan wanda ya yi irsalin hadisin yana daga cikin attabi'u a attabi'u a attabi'in al-kibar hmm? yana daga cikin attabi'in al-kibar shine al-mursal wannan ibn abdul bar yi ishara gare shi hmm? shi yasa imam suyuti yake cewa المرسل المرفوع التام المرسل المرفوع المرسل المرسل المرفوع تابع مرفوع تابع المرسل يلا على رمى جامنا منا المرسل المرفوع المرسل المرفوع للتابع او ذي كبر او سقط راو قد رووا al-mursalul marfu'u littabi'i aw mursal shine marfu na tabi'i aw dhi kibarin ko kuma wanda yake tabi'i din amma dhi kibar wato at-tabi'i kibar shine ma'ana ta biyu ma'anonin guda uku ne to nan ya ni ishara zuwa ga ma'ana ta biyu din nan da nuna cewa wannan ma'anar ta biyu ba ta ba ita ce ingantacciya ko shahararriya ba domin sawa'un at-tabi'i din saghir ne ko kabir ne in dai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza to wannan mursal ne أن يقول التابعي سواء سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا آه قال كذا شيني كاجا ɗaya daga cikin abubuwan da sunna take ai ko ma ma urifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul aw fa'ala kaza min fi'l aw fu'ila bi hadratihi kaza taqrir kenan ko aw nahwi dhalik ko makamancin wannan shine ambatan sa a khalqiyya aw khuluqiya wannan shine al-mursal itlaqin sa na uku wanda yake anan al-hafiz bai fada ba shine aw saqtirawin qad rawaw ko kuma yankewar rawi a ko ina ne a cikin isnadi wanda yake ala hadha da shi da al-munqati ba shi da bambanci an gane imam al-bukhari ya ce a wani hadisi da ibrahim ibn yazid an-nakhai ya rawaito daga abu sa'id al-khudri sai ce hadha hadithun mursal yace hada mursal ibrahim an-nakhai tabi'i ne abu sa'id al-khudri sahabi ne ga isna ga hadisi ya zo an faɗi sahabi din ba a ki faɗin sahabi din ba amma imam al-bukhari ya kira shi mursal domin me domin Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai bai sadu da Abu Sa'id al-Khudri ba saboda kaga an samu sakat din rawi shine sakat rawin kad ra'aw an fahimta saboda haka ta'rifi guda nawa ne na mursal eh guda uku na farko marfu'u tabi'i mutlaqan saghiran aw kabiran na biyu eh sakturawi sakturawin ko ina a cikin isnadi na uku na'am audi kibari na'am al-ramma munasir marfu'u tabi'i al-kabir marfu'u tabi'i al-kabir shine na uku an gane ta'rifin mursal guda uku ne marfu'u tabi'i mutlaqan مرفوع التابعي الكبير دكما سقط في الإسناد سقط راو في الإسناد في أي موضع من الإسناد أشهرها الأول أشهرها شيني الأول شيني هذا هو المشهور شوى مرفوع التابعي مطلقا شيني الحديث المرسل وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحدود abin da yasa muka sanya alhadithul mursal a ismul mardud saboda an jahilci halin wanda aka shafi shi wanda ba a faɗa ba an gane saboda ka menene illar zamantowa alhadithul mursal yana daga cikin mardud aiwa aljahlu bil mahdud aljahlu bi halil mahdud ko ba ka ba irin wayannan kawai din masu saukin faɗa su ake so shine shine dadin fara irin fara fara da irin wayannan littafan zai baka qawaid masu saukin kiyayewa wanda kuma za su baka ingantacciyar fahimta dalilin da yasa aka sanya al-mursal a cikin wannan a cikin ismul mardud saboda al-jahl bil mahdud to al-jahl bil mahdud yana daga cikin awsafur rad me yasa jahl bil mahdud zai zamanto min raddin hadith saboda akwai abin nan adamul ittisal sanad na ba rufi ba lalle ya zama sahabi ba amma wannan ka kayyade shi ina son ya zama to ausa na'am ba ba lalle ne zama fiqa ba mu kuma mun ce sharadin hadith sahih ya zama to fiqa abin da yasa sahabi shi ba magana a kansa tunda shi adalarsa ta tabbata ba a bincike kan halinsa na'am shi yasa nan alhafi da ce li'annahu yuhtamal an yakuna sahabiyan domin wanda aka shafe din al-mahdhuf yuhtamal an yakuna sahabiyan zai iya zamantowa sahabi to haka in sahabi ne amma babu iskali ai ko in sahabi ne ya zamanto shine mahdhuf din babu iskali to amma tunda alal ihtimal ne eh, sai ya zamanto kan cewa wannan ya kore ya zamanto an yadda da shi an yadda da mahdhuf inda inda muna da tabbas cewa wanda aka cire din sahabi ne kaga ba mu da iskali ko dan haka mursalus sahabi dan mursal wannan muna cewa mursal mursalut tabi'i to akwai mursalus sahabi an gane mursalus sahabi shine sahabi wanda bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ibnu abbas ya bada labarin kissa kamar anas ya bada labarin kissatul isra eh kissatul isra wannan ko da yake wannan yuhtamal ya ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma yuhtamal ta to mursalus sahabi ne wani sahabin ne ya gaya masa ya to ya ji da ba wai wani sahabin ne ya gaya masa ba ya zamanto ya ji daga manzan ya ji bil wasita tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to amma wasitar da sahabi zai ji hadisi ta wajen ta hanyar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya zamantowa tabi'i ba zai zamanto tabi'i ba eh? shi yasa aka shi yasa malamai suka yi da mursalus sahabi saboda al-mahdhuf sahabi ne alal ihtimal koko alal abin nan koko alal yaqin alal yaqin shi yasa to kaga wannan illar taraddi ita bata zo ma mursalus sahabi ba sabanin maganar imam al bayhaqi imam al bayhaqi yayi raddin mursalus sahabi aka yi ta akan sa ba a sallama masa ba saboda me saboda illa da yasa aka yi raddin mursal a wajen mursalus sahabi babu ita domin al a wajen mursalus sahabi in tabbas sahabi ne shi ko al wajen mursalus tabi'i alal ihtimal ne yake sahabi babu tabbas an gane wannan wazihi ko to na'am kamar abin nan a babu rera yakan yakan rawaito hadisi ko anas a wajen kabu akhbar kuma shi tabi'i eh wannan ba zai zama abin da wani zai kafa hujja sai sai sahabbai suna rawaito hadisi a wajen suna rawaito isra'iliyat daga wajen kabul ahbar ba amma ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam daga kabul ahbar ba kabul ahbar aslan bai hada da annabi sallallahu alaihi wasallam to ويحتمل أن يكون تابعيا شي ونم محذوف a wajen mursalin tabi'i yuhtamal zai iya yiwuwa ya zamanto tabi'i ne wa alasani menene asani din idan kana tabi'i idan ya zamanto tabi'i ne yuhtamal an yakuna da'ifan wa yuhtamal an yakuna thiqa zai iya zamantowa da'if zai iya zamantowa thiqa domin tabi'ai ba dune suka taru suka zamanto thiqat ba hmm, sabanin sahabbai sahabbai dukkanin su udul amma at-tabi'i abin nan attabi'un su daga cikin su akwai waɗanda suke fiqar akwai wanda suke du'afa wa ala thani menene athani din na'am la yuhta attabi'i da yake sai sake komarwa wa ala thani wa ala anna thani ala annahu tabi'i yuhtamal an yakuna hamal an sahabi ta yushi wannan tabi'i din ya ruwaito daga wani sahabi ne daga sahabi wa yuhtamal an yakuna hamala an tabi'in akhar zai iya zamantowa ba daga wajen sahabi din ya ruwaito ba shi kansa tabi'i din da da wannan shi al-mahdhuf da ya zamanto tabi'i ta yu da ya tashi riwaya daga sahabi ya ruwaito ko kuma ba daga sahabi ya ruwaito ba daga wani tabi'i din wa ala thani fa ya'udu al-ihtimal as-sabiq wa yata'addad ko kuma ya zamanto idan ya tashi shi na biyun at-tabi'i na biyu din ya zama to ya rawaito daga sahabi ko kuma ya rawaito daga wani tabi'i din tajwiz ne aqli saboda haka zai iya tafiya ila ma la nihaya ma bi tajwiz al aqli fa ila ma la nihaya bi tajwiz al aqli ila ma la nihaya in kace zaka bi hankali ne ka na hankali ila ma la nihaya tabi'i an an sahabi ko kuma an tabi'i shi kansa tabi'in na biyu an sahabi ko an tabi'i na uku an sahabi ko an tabi'i na hudun an sahabi a an tabi'i sai ta tafiya haka tunda dai abu ne wanda aka ce duk zai iya yiwa tajwizul aqli ne ah, wa imma bil istiqra fa ila sita aw sab'a in ku aka ce ba ta tajwizul aqli za ba za a bi istiqra ne eh, to iya zuwa iyakaci sita aw sab'a domin shine iyakar hadisin da aka samu tabi'ai sun ruwaito tsakanin su da sahabi ya zamanto aka samu mutum bakwai tabi'i an tabi'i an tabi'i an tabi'i har zamanto bakwai hadisin bukhari na farko guda uku ne ko ثلاثة من التابعين على التوالي يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن ألقمة بن وقاص ذكر نسو تابعين كاغني تابعي أن تابعي أن تابعي بدا أكو to aqsa da aka samu mafi yawa da aka samu na riwayar tabi'i an tabi'i guda bakwai ne shida ko bakwai alal khilaf wato shida ko bakwai alhafiz bai ishara ya zuwa gare shi ba a wannan mahallu ya kamata a binciko mana wannan wa huwa ma wujida fi riwayat babu tabi'in an ba'd ba'd tabi'in shine mafi yawan abin da aka samu na riwayar tabi'ai sashin su daga sashi fa in urifa min adati tabi'i annahu la yursilu illa an thiqa to idan tabi'i din ya zamanto al'adarsa baya yin irsali sai an thiqa baya ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar cewa daga amintacce ne ya ruwaito to me me abin yi fa zahaba jumhurul muhaddithina ila tawaqquf to jumhurul muhaddithin sun tafi zuwa ga at-tawaqquf sai su tsaya ba za su yi hukunci da karbarsa ko rashin karbarsa ba li baqa'il ihtimal saboda har yanzu akwai ihtimal din ko da fika ne a wajen ko da fika ne a wajen sa yau ta zaman to ba fika bane a wajen sauran mutane saboda haka al-ihtimal mawjud tunda akwai yiwuwar rashin aminci rashin amincin wasita din dan haka jumhurul muhaddithina suka yi tawaqquf wa huwa ahadu qawlai imam ahmad ɗaya daga cikin qawli biyu na imam ahmad ce alqawlu thani shine alqabul imam ahmad yana da qawli biyu wajen at-tabi'i alladhi la yursilu illa an thiqa wannan at-tabi'i in ma ya zamanto wanda yake irsal ne ba ruwansa ko waye ma zai iya yin irsal daga wajensa kamar irin su Ata ibn Abi Rabah irin su hasan al-Basri shi yasa ake ce ma marasil hasan da ibn da irin Abu al-Aliyat ar-Riyahi ake cewa marasiluhu kan riyah kamar yadda yake riyahi aka ce marasiluhu kan riyah hmm? gashi kuma tabi'i ne fiqa amma saboda kasancewar baya yin intiqa'i wajen wanda zai riwaya daga wajensa sai zama to malamai basu ba sa karban marasil dinsa to wanda aka san shi da tsantseni wajen wajen riwaya saboda ya kasancewar ba baya riwaya daga wani malami sai wanda yake amintacce a wajensa to idan ya ruwaye idan yayi irsal to sai a karba kamar irin su Sa'id ibn al-Musayyib shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke karban marasil din Sa'id ibn al-Musayyib saboda la yursil illa an thiqa to wannan matsayi kauli ɗaya ne shine ɗaya daga cikin kaulukan Imam Ahmad al-qawlu thani shine kaulun jumhurul muhaddisi cewa ko da shi kansa wannan tabi'i din an san shi da tsantseni wajen riwaya in ya riwa in ya kawo hadisi mursal ba za a karba ba za a yi tawakkufi saboda al-ihtimal mawjud an gane idan ba idan aka karba sai ya zama to an yi ta'dil ma al-ibham in aka karba an yi ta'dil ma al-ibham wa thanihima القول الثاني كنا وهو وهو قول المالكية يقبل مطلقا قول المالكية شين يقبل مطلقا ذا ba tare da kaidin kan cewa ko yursil an ko la yursil ba shi dukkan mursal a wajen malikiya ana karba ya aiki da shi wannan kauli ne na da aka ruwaito daga wajen malikiya shine kaulin malikiya kuma an dangana shi ma hatta ya zuwa ga alhanafiya amma as-sahih alhanafiya jumhur abinna almuhaqqiqin daga cikin su suna tamyiz suna dubawa su gani sai ba kowane mursal ne suke karba ba وقد anhu الشافعي shafi'i shafi'i ya yadda da shi ya ce wannan shine alqaulus salif kenan saboda haka kauluka guda uku ne da muke da su wajen mursal الرد مطلقا القبول مطلقا sannan na uku wanda na imam ahmad alqabul idan kana la tabi'i la yursilu illa an to yanzu zai kawo mana kauli na hudu na imam shafi'i yuqbal ana karban al mursal in utubida bi maji'ihi min wajhin akhar idan aka za a karbi alhadithul mursal idan ya zo ta wata da wani isnadin yubayinu tariq al-awwal wanda yake sha bamban da isnadin farko musnadan kana aw mursala ko ya zo musnad bi ma'ana a kawo shi bil isnad har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aw mursala ko kuma ya zo da wani isnadin amma mursal to sai wannan mursal din ya karu ya karfafa ɗaya mursal din in ya yazo musnad ko da da'if ne ko da akwai rawi da'if a ciki in dai yazo musnad to sai ya karfafa wancan mursal din da ya zo na farko لترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر saboda rinjayar da cewar al-mahdhuf din ya zamanto thiqa fi nafsi al-amr tunda kasancewar idan ya zo in aka samu al'itibat karfafa ta wata fuska wannan zai rinjayar da kan cewa wanda aka share din nan fiqa ne wa naqala abubakar ar-razi min al-hanafiya wa abu al-walid al-baji min al-malikiyya abubakar ar-razi al-jaffas kenan me mai ulum quran kuma yana da littafin sana usul al-fiqh da abul al-walid al-baji abul walid sulaiman ibn khalaf al-baji sharh wanda sharhin sharhi muwatta al kuma ya littafin usul ihkam fi usul al-ahkam min al-malikiyya daga cikin malaman malikiyya anna rawi in kana yursilu an thiqat wa ghayrihim la yuqbal mursaluhu ittifaqa cewa idan rawi an san shi yursil an thiqat wa ghayrihim yana riwaya yana irsali daga yana irsali daga waɗanda suke ba thiqat ba la yuqbal mursaluhu ittifaqan mursal dinsa ba a karban sa wannan ittifaq ne wato hatta malikiya ma sun yadda cewa ba a karban mursal dinsa wato idan ya zamanto yana yursilu an kulli wahid ba a karban mursal dinsa daga cikin masu yawan irsal akwai Hassan al-Basri akwai Sa'id ibn Jubair akwai Ata ibn Abi Rabah sannan akwai Sa'id ibn al-Musayyib daga cikin su irin su Sa'id ibn al-Musayyib shi ake shine wanda da yawa daga cikin malamai suke karɓar mursal ɗinsa akwai sharaɗi wanda akwai sauran sharuɗa guda akwai sauran abubuwa guda uku da suke karfafa da suke sanya ake karɓar mursal a wajen imam shafi nan da ya ambaci kan cewa idan almursal ya karfafa da wani hadith din da ya zo ta da wani isnad ɗin musnad aw mursal ko to abu na biyu idan maganar wani sahabi ta yi muwafaka da wannan mursal ɗin. an gane idan aka ruwaito wani hadith wata magana mawqufa ala sahabi wanda ta dace da wannan mursal din magana sahabi din sai ta karfafa mursal din imam shafi sai ya aiki da shi na uku idan ya zamanto cewar jumhur ahlul ilm jumhur ahlul ilm sun yi aiki da abin da ke cikin wannan mursal din to shi ma wannan sai su karbe shi jumhur ahlul ilm idan suka yadda da hadith ko ma ba ko ma da hadithu da'if ne yana ɗaya daga cikin abin da yake sa akan karba al hadithu da'if sannan al azid rabi da imam shafi'i ya faɗa au qiyas idan ya zama to al jali qiyasi bayyanannen qiyasi shine al qiyas al aulawi da ake faɗa idan ya zama to yayi muwafaqa da abin da hukuncin da mursal din yake ciki shi ma sai a karbe shi a aiki da shi to amma duk waɗannan abin nan abin nan al'awabi waɗanda suke ƙarfafa mursal mun faɗe su guda hudu ko sharaɗin mursal ɗin a wajen imamu shafi'i ya zamanto wanda ya irsalin yana daga cikin kibaru tabi'in yana daga cikin kibaru tabi'in manya-manyan tabi'ai abinda ake nufi da manyan tabi'ai su ne waɗanda suke yawa-yawan riwayar hadisansu daga wajen sahabbai ne don tabi'ai hawa-hawa ne akwai wanda suke mafi yawan in suka tashi riwaya daga wajen sahabi za shi nadir ne kaga sun yi riwaya daga wajen wani tabi'i kamar irin su sa'id ibn al-musayyib hmm? kamar irin su qais ibn abi hazim kamar abu abu usman an-nahdi waɗannan yawa yawan riwayar su daga wajen sahabbai sannan kuma akwai tabaka ta tsakatsaki su ne wanda suke suna da riwaya da yawa daga wajen sahabbai kuma suna da riwaya da yawa daga wajen tabi'ai sigaru tabi'in sune wanda mafi yawan riwaya su daga wajen tabi'ai ne kalilan ne suke riwaya daga wajen sahabbai ko ba su da riwaya daga wajen sahabi ko daya kamar irin su al'amash kamar su irin yahya ibnu abi kathir wannan nadiran suke riwaya daga wajen sahabbai kamar muhammad Ibn ishaq Ibn yasar sahibu sira nadiran za ga ya kawo riwaya daga wajen sahabi to sharadin al-mursal ya samu i'tibad ya samu karfafawa da har za a karbe shi a wajen Imam Shafi'i ya zamanto wanda ya riwayar yana daga cikin kibaru tabi'i sannan sharadi na biyu kuma baya saba marwat idan ya idan idan ya tashi riwaya tare da su wato bi ma'ana baya tafarrut wa in sha ma hafidin yujari idan yayi riwaya tare da hafidin hadith yujari ayyu ayyu wafiquhu yana muwafaka da shi sharadi biyu ya sanya mu mai yin irsal din daga cikin kibarut tabi'in kuma bashi da mufradat yana muwafaka da sauran kuffar in aka ce bashi da mufradat ballantana ma a ce yana da mukhalafa in yana da mukhalafa min babu aula ba za a kace shi ba amma bashi ma da mufradat bi ma'ana la yanfarid baya zamantowa a samu wata sunna ba wanda ya ruwaito ta shi kawai wani ya daga cikin alamomin rauni an gane to wannan abubuwan da ya danganci al-ihtijaj bil mursal bisaraha baya daga cikin mabahis din ilmul mustalah daga cikin mabahis din usul fiqh ne shi ga an kawo qaulun malikiya da qaulun shafi'iyya da qaulun hanafiya wannan malaman hadisi su ba su da wannan su a wajen ulama'ul hadith al-mursal min al-hadith al-mardud shi yasa ma akan haka muka kawo shi dalili kuwa duk littafin hadith na ilal da zaka dauka za ka ga suna sukan hadith da kan cewa arsalahu hada hada hadithul mursal fulanun lam yasma min fulan illa ce al-irsal illa ce a wajen su a wajen malaman hadith amma sauran fuqaha su ne suke da wayannan itibarat din kuma tunda magana mu ta malaman hadith ne shi yasa zamu ga abin da yake muhimmi musamman menene ma'anar mursal da surarsa menene illa kuma da aka yi raddin al-hadithul mursal amma mabhasin al-ihtijaj bil mursal wannan ya daga cikin mabahis din usul fiqh kuma wayannan aqwal da aka kawo guda hudu ba su ne kadai aqwal din al-ihtijaj bil mursal ba hmm? aqwal din suna da yawa waɗansu sun kai su wajen guda goma sha ɗaya hmm, littafan mustala waɗansu littafan mustala sun kawo su ah, amma baya daga cikin mabahis din ilm ah, mustalah al-hadith shikenan sai mu tsaya a nan sai mu tashi a cikin haddul mu'ban na'am eh Eh a to idan imam malik ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursal ne imam malik yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam me hukuncin wannan mu'allaq ne ko kuma kace masa mu'allaq ko kace masa mu'dal hmm. mu'dal ne mu'dal ne saboda biyu sun fada alal tawali sahabi da tabi'i hmm. shi wannan baya daga cikin mabahis din mu na wannan shi yasa ai ake ce ma balagat din imam malik balag balag ma ake kiransa ba a ce masa marasil tunda shi ba shi da murta bara kira sallah sai bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan tambaya tambayan mal farq bainal al mursal wal maqtu لأني أراهما نوعا واحدا وهو قطع السند وحذف الراوي yi zan ɗan a ما الفرق بين المرسل والمنقطع الفرق بين المرسل والمنقطع المقطوع باش ده علاقة دونا مية الحديث المقطوع نعم ما أضيف إلى التابعي شنو المقطوع المقطوع شنو كما قال سيد ابن المسيب كو فعل سيد ابن المسيب كذا wannan shine maqtu alma almunqati shine wanda aka sami yankewa a cikin sanad din to nan yana tambayar me bambanci tsakanin almursal wal munqati wa zai bada amsa na'am kaki su na'am tsakanin tabi'i da sahabi ko ne tsakanin tabi'i da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh na'am Hmm. Hmm. Eh. wato shi al shi shine ma sakat abin nan ma sakata fihi rawin la ko a ina ne a cikin sanadin rawi guda ɗaya ya zamanto ya yanki ko a farkon sanadin ko a ƙarshen sa ko a tsakiya ko ma sama da rawi daya duk wannan munqati ne saboda haka al mursal nau'i ne khas min al munqati an gane kullu mursal munqati wa laysa kullu munqati mursalan bainahuma umumun wa khususun mutlaq an gane kuma ma a wajen ta'arifin waɗansu malamai ba mun yi ta'arifin cewa daga cikin ta'arifin mursal akwai munqati ba ko ba haka ba mun ce awsat rawin qad ra'aw waɗansu sun ce satturawin shine shine almursal wannan wannan istilahin waɗansu malamai ne shine ma ta'rifin al-khatib al-baghdadi yace al-mursal a wajen muhaddithin al-hadith al-mursal alladhi laysa bi mudallas wanda yake ba mudallas ba shine riwayati rawin amman lam yu'asiru rawi riwaya daga wajen wanda ba su zamani ɗaya ba kamar tabi'i yayi riwaya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ti zamani ɗaya ba to wannan mursal ne aw yarwi an man asarahu lakinnahu lam yalqahu ko kuma yayi riwaya daga wajen wanda sun yi zamani amma ba su haɗu ba sun yi zamani amma ba su haɗu ba kamar Hassan al-Basri yayi riwaya daga Abu Huraira sun yi zamani ɗaya amma ba su haɗu ba Hassan al-Basri ya taho Madina Abu Huraira ya tafi Basra Hassan al-Basri ya koma gida Basra dan ya haɗu da Abu Hurairah Abu Hurairah ya dawo Madina ba su haɗu ba to ka gani wannan shine wannan nau'i ne wannan al-mursal ne domin sun yi sun yi zamani amma ba su haɗu ba an gane wannan sannan ya faɗi sura ta uku wanda yake ake ake rigima akan ta wanda waɗansu ke gani tace ce suratul mursalul khafi shine riwaya ta amman lam yalqahu lakin amman laqiyahu lakin lam yasma minhu ya hadu da shi amma kuma lam yasma kamar a'amash da hadisinsa daga Anas ibn Malik ya shi yana sallah amma bai riwaya daga wajensa ya ga Anas A'amash ya ga Anas ibn Malik amma bai ji komai daga wajensa ba amma ya shi yana sallah kun ga aka ce masa ga Anas sai yana sallah amma bai ji komai daga wajensa na'am Mm. Eh. Mm. Eh. a ah, wajen malaman wajen mursal din da ake nufi mursal din da yake wajen malaman hadisi ba wancan mursal din na fuqaha ba mursal din da suke nufi wanda ake ta wannan maganganun rigingimin akan ihtijaj bihi mursal din da ake aka yanke sahabi din shi ake nufi ba mursal din fuqaha ba bi ma'anar munqati wannan al munqati dukkan su suma ba su dukkan fuqaha sun hadu akan cewa gairu hujja to ga wani lokus na'am eh eh Eh, eh. shine ake waɗanda suka ce bai inganta ba kaga muƙabilin magana su muƙabilin magana imamu bukhari ya inganta shi wannan ziyada din wadda take waɗansu malamai sun yi magana a kan rashin ingancinta saboda suna ganin akwai tafarru a ciki suna ganin abu muawiya da biyu an hisham ibn warwa wannan ziyada kuma tawadda mata kulli sala kulle ya za ya za a fata amma duk wanda ya za a fata mukabil ne da sahihin imam sahihin bukari imam bukari ya ce mai inganci ne kai kuma ka ce bai inganta ba kamar tsakanin sai da dara kotu amma mun ji irin nau'in abin nan intiqadin dara kotu ne akan sayin bukhari filgari za ka samu kan cewa a cikin yana lizimtar da masa wani isnadi ne wanda ya fi wannan isnadi amma irin waɗannan ba waɗanda suke irin wannan in ba mutu asirin ba wanda mutu asirin da suka zo daga baya ba a wannan ayar hadith ne musnad da cikin sharaɗin bukhari baya daga cikin wannan ko da yake wannan ziyadar ya kawo ta da sigar ta'liq ne amma ta'liq ce da nafsin isnad da ya kawo kamar yadda ibnu hajar ya faɗa a cikin sharhi ko kuma sharhin wannan hadith ne na'am ba su da isnad eh eh wato bayan wayanar da faidin lokacin bayan ya zamanto kan cewar riwaya an daina tun da ya to asirin riwaya min afwahir rijal ya wuce magana da aje a riwaya daga bakin mutane ya zamanto ana itimadi akan sai ne sai ya zamanto abinda ake itimadi da shi an nusa nusha ta zamanto ingantacciya ce bi ma'ana an yi nakalinta daga nusha kamar ta mu'tamada kuma an yi muqabala a cikin wannan nusha an tabbatar da kan cewa ta yi daidai da wancan nuska din shi za ka ga kan cewar a hafiz ibn hajar yana yin ishara wajen sabanin nusa na sahih bukhari yake cewa akwai nusar al-abin nan abu dharrin al-harawi akwai nusar nasafi akwai nusar wane ne a cikin nusar wane kaza ne a cikin nusar wane wannan babu babi cikin haka za ka gani to wannan wajen riwaya ne aka yi wannan aka yi wannan sabani daga baya da asir riwaya zo abinda ake itimadi kenan shi yasa zaka ga yanzu kaga kamar ita bukhari din akwai an-nushar akwai tab'ar yunini al-yunini shine wanda ya itimami da dukkan nusakh din bukhari ya tattara su ya rinka ishara akan sabanin kowace nuskha kuma aka zo aka karanta ta a gaban ibn malik ibn malik mai alfiya saboda sanin sa ga lugar larabci sai rinka taujihin saba riwayatin da suka saba idan ma an kawo da wata nuska ake tsammanin kuskure ne sai fitar da wata waje a cikin arabiya cewa a'a batta yadda take haka hmm? saboda akwai waje a ciki shine ma hayyabtar da littafin sa at-tafrih ala tawdih a'a ba at-tafrih shawahid at-tawdih shawahid at-tawdih wanda yake li mushkilat jami' as-sahih dukkan abubuwan da suka ciki a cikin jami' as-sahih kamar hadisin qumu fali usalli lakum qumu fali usalli lakum hmm? me ya mai da wannan ta zamanto me yasa aka yi jazma al-mafruḍ ya zamanto fali usalli lakum me yasa aka yi ta da jazma riwayar haka take sahihiya ko kuwa tahrif ne aka samu shi dan haka a cikin a cikin masu malaman hadisi daga cikin mabahith din da zamu zamu karanta akwai al-musahhaf wal muharraf dan saboda in ma an zamanto ba riwaya ake daga bakin mutane ba an koma zuwa galtafai ne to shi ma akwai ka'idodin malaman hadisi suka kawo na tabbatar da inganci ai ba su bar komai ba a ga lughuz dina mutum ne wanda yake tabi'i amma hadisi kuma ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin sa ba mursal ba tabi'i ne ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'u tabi'i amma kuma ba mursal ba zai yiwu eh na'am aiwa ba su haɗu da shi ba to ya za ya zamanto marfu ya za ya kuma ya zamanto ba ya za ya zamanto ba mursal ba tunda ba su haɗu da shi ba dole sun ji hadisin da da wasita eh lam yasma wato bi ma'ana sun ji da wasita kenan inda sun ji da wasita an samu irsal na'am kamar sabiqin da ya yi zamani da sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba hmm. amma ya ji hadisi kuri wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwa manzara sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ya zama tabi'i amma eh. hadisi da wajen Allah marfu'i ne da ahsan fataha Allahu alaihi wannan haka yake kuma akwai mutum guda akwai mutum at-tannuhi rasulun hirakal wanda hirakal ya aiko shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana kafiri ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji hadisi daga wajensa to idan ya ruwaito wannan hadisin da ya ji daga wajensa daga baya bayan bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tudduhi ya musulunta amma ba sahabi bane amma ya gashi ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi riwaya daga wajensa ya ji wani abu to in ya ruwaito daga baya hadisin sa ba mursal bane eh marfu ne musnad eh, amma kuma shi tabi'i saura kawai daga cikin alghaz da za a ce muku tabi'i hadithuhu abin nan tabi'i marfu'uhu musnad wa sahabi marfu'uhu mursal eh to shi kuma wannan wanne ne za a samu sahabi marfu'uhu mursal sahabi ne amma in yi rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mursal ne na'am ahsan muhammad ibn abi bakr siddiq an haife shi a zulhulaifa za a tafi hajjatul wada duk hadisin da ya dawo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mursal tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu alhali watan sa uku na amma nasir eh na'am eh a mutafin ai sura ce wadda yake hatal aqli yaktadin mutafin alaiha al-hafiz yayi yayi tansis a cikin nafsa alaiha al-hafiz ibn hajar a fatul mughis na'am kuma wannan ai ai an ma ka tsaya ka duba din ai gani haka yake aqliyan aqliyan haka yake mutum ne wanda yake kafiri ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hadith daga wajensa sai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma ya rawaito wannan hadith din shi tabi'i ne ko ba tabi'i bane to amma hadisin sa zaka ce mursal ne eh an kace yana da hukumul marfu ka fitar da shi daga mursal kenan ba mursal bane domin babu wasita abinda ake ce me yasa ake ce ma mursal mursal saboda akwai wasita hmm? ya yi itlaqin hadith din bai da shi da wanda ya gaya masa ba shi ko wannan da kansa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam biduni wasita na'am al-mursal al-khafi lissa ba mu zo shi ba za mu zo shi eh na'am tabbai ka ce ta karshe in maratilu sahaba ne amma ba zai zai iya zaman cewa ba mursal sahaba ba idan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bata labari na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد